Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsi na ranar Alhamis 15 ga watan Fabrairu shekarar 2018 kan mitoci 16, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 105 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana a duniyar gizo kuma za a iya samun mu a voa ko kuma sashen hausa.com jama'a mu da wannan hantsin ba waya ko makiri ne tare da sarfila hashim gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa kungiyar ma'aikatan matatar mai ta da magaram ta bayyana matukar damuwanta ga rashin cika alƙawura da magabata suke mata haka kuma usman ahmad kabara na tafi da shirin sanin na kasa akwai kuma sharhin jaridun kasar ghana da saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wani tsohon ɗalibi da aka kora a saboda rashin ladabi da biyayya ya buɗe wuta a cikin wata makarantar sakandare da ke jihar florida da maraicen jiya laraba ya kashe mutane akalla goma sha bakwai babban jami'in kiyaye doka da oda na karamar hukumar broward scott israel ya bayyana lamarin da cewa na ce mai alhini ya ce wanda ya yi harbin sunansa nicholas cruz kuma 'yan sanda sun kama shi a wani wuri da ke wajen makarantar ba tare da wata hayaniya ba babban jami'in doka da odar ya ce an samu cruz dauke da kwansan harsasai da dama da kuma babbar bindiga guda ɗaya ya ce goma sha biyu daga cikin mutanen sun mutu a cikin makarantar uku sun mutu a waje yayin da guda biyu kuma suka mutu a asibiti a dalilin raunukan da suka samu wasu mutane su akalla goma sha hudu sun ji rauni ya ce waɗanda abin ya shafa sun haɗa ɗalibai da wasu mutane manya amma bai san ko malamai ne su ba hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya ta amurka fbi ta tura jami'anta waɗanda su ne za su jagoranci binciken ta hanyar yin aiki da 'yan sanda makarantar secondary ta majori stoneman douglas tana garin parkland mai tazarar kilomita 75 arewa da birnin miami hotunan talabijin da aka yi ta nuna jim kaɗan bayan harbe-harben sun nuna ɗalibai suna kwararowa daga cikin makarantar da yawa cikin sun ɗaga hannunsa sama domin nuna cewa ba su ɗauke da makami ƙarin sojoji sun isa a babban birnin sudan ta kudu a zaman wani bangare na rundunar kare fararen hula na yankin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya bada umarni a kafa amma wani mai fashin baki ɗan sudan ta kudu ya ce ƙarin dakarun da aka aika ba zai kawo wani sauyi ba ganin irin tashin hankali da ƙasar ke fama da shi idan har ba ajiye sojojin a wajen birnin juba ba. dakarun kasar rwanda 270 da suka isa ranar asabar domin haduwa da sauran sojoji 600 da suka fito daga kasashe irin su bangladesh da habasha da pakistan da kuma rwanda francisca mold mai magana da yawon ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu na un miss ya ce ƙoƙarin wato ya ce ƙarin sojoji na rwanda za su isa a mota kuma sannu a hankali dakarun za su haɓaka zuwa dubu hudu kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya bayar da umarni a kafa rundunar fararen hula na yankin da ake kira rpf a takaice domin bayar da kariya ga wasu yankuna na juba su kuma su ƙara tabbatar da tsaro ga wasu sansanoni da majalisar ɗinkin duniya ke baiwa dubban fararen hula kariya wanda barkewar fada a garuruwansu da ƙauyukansu ya raba su da mahallansu. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Jacob Zuma na Afirka ta kudu wanda aka hana wa jin sakat ya yi murabus nan take a jiya laraba da maraice. Zuma mai shekaru 75 da haihuwa ya amsa umarnin jam'iyyar ANC mai mulki. wadda ta matsa masa lamba akan kan yayi murabus ya kawo ƙarshen mulkin shekaru tara da ya cikin yanayi na abubuwan ban fallasa a cikin jawabin minti talatin da ya ga kasar zuma ya ce rashin adalci ne ga jam'iyyar anc ta buƙace shi da yin murabus duk da ikirarinsa na cewa jam'iyyar anc ba ta bi ƙa'ida wajen neman ya yi murabus ba amma mr zuma ya ce na yanke shawarar yin murabus daga kujerar shugabancin ƙasa nan take duk da cewa ban amince da shawarar shugabannin jam'iyyata ba na kasance ɗan jam'iyyar anc mai birin umarni Zuma ya kara da cewa a yayin da nake barin wannan kujera zan ci gaba da aiki ma al'ummar Afirka ta kudu da kuma ANC ƙungiyar da na yi ma aiki duk tsawon rayuwata. Ana sa ran Majalisar Dokokin Afirka ta kudu za ta zaɓi shugaban ANC Cyril Ramaphosa a matsayin shugaban ƙasa a yau Alhamis ko gobe Juma'a idan Allah ya kai mu. jiya laraba majalisar dattawan amurka suka fara duban wasu shawarwari da aka gabatar akan shige da fice domin samar da wani sauyi da shugaban amurka donald trump zai goyi baya wanda zai kawo sauyi ga yadda amurka ke karban bakin haure da kuma yadda za a taimaka wa yaran da aka shigo da su ta kasar taɓarauniyar hanya tun suna ƙanana su samu takardu a wata sanarwar da fadar white house ta fitar trump ya buƙaci 'yan majalisun da su samar da tsari mai kyau ga amurkawa. labaran duniya ke na aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kungiyar sinatrin ta ma'aikatar matatar man fetur wato soras ta damagaram sun fitar da wata sanarwa domin kalubalantar rashin cika alƙawura da magabatansu suka yi a ranar 5 ga watan oktoba ne ministan mai da shugabannin shiraz da kuma kungiyar na sinatrin suka sanya hannu akan wata yarjejeniya na magance musu matsaloli lamarin da ya ci tura ga tamar abari da karin bayani a cikin wannan rahoton bukatun ma'aikatan na matatar man fetur wato soras ta da magaran sun hada da jadawalin albashinsu da alkawurran da magabatan nasu suka daukar musu alhusaini tambari liman shine magatakarda na kungiyar sinatren ta soras ta da magaran a hannu da muka sa ya kamata magabatanmu 'yan china da 'yan niger su ba mu wannan jadawalin namu na kuɗi mai tsara ma aiki akan ka'ida tun kan su je wannan nasu zama za su ba mu wannan takardun su ba ministan mu na petrol wannan takardun hakanan ne ka'ida ta ce har yau su ba mu ba shi ya sa muke Allah wade da alkawalin da suka ɗauka kuma sun shiga cikin wata hanya busa so su cika na biyu in shekara ta ƙare muka yi aiki mai kyau mai aka samu daidai ƙudurin da ake so muka cimma gurin da aka sa a shekara za a ba mu wani alhaki wanda ake ce ma firm de production alhamdulillahi bana mun cika wannan alkawali mun samu rata da ton da yawa ma na mai an ci riba kamfani ya samu alheri ya kamata da gaugawa dokokinmu ne na ma'aikata a takardun mu yace magabata su duk da gaugawa magabata mu na soras su ba mu kuɗin mu saboda muna nura mutanen abokan aiki mu wannan na cana ba sa darajanta magabatanmu ba sa darajanta dokokinmu na ƙasa doka ce ta ce. Ma'aikatan sun taɓo batun matsalar muhalli ababen more rayuwa da horo don samun ƙwarewar aiki. Wasu ba sa cikin gidajen da kamfani yayi To rayuwa ta yi tsada, rayuwa wahala gare ta ma'aikatan Soraz haya suke ya kamata kuɗin haya a ƙara shi na gidaje na ma'aikata daga ƙarami har zuwa babba kuma ya kamata a ƙara kuɗin ruwa da kuɗin wuta kuma muna jaddada ma kwamiti wannan wanda yake aiki a saman kan eh, a yi jaddawali saboda ma'aikata na kamfani soraz 'yan nijar a samu a karatu mai inganci mu samu gobe mu maye gurbin wannan abokan aikin mu na 'yan cana wata ya zamanto kamfanin wannan na tsoras 'yan niger ne suke aiki a cikin takwararru ne ya kamata magabatanmu mu sun ɗauki wannan alkawalin su samu su cika a ƙarshe kungiyar ta tren ta yi kira daga kausan murya ga hukumomi kamar haka idan kuma hukuma ta gidan mai minista na ƙasa ba su ji kukanmu da direction general na soraz manyan magabatan to toho a gaba duk wani abu wanda ya wakana su suka sani wannan sanarwa ce ta jan kunne muna fatan za su gyara su da gaugawa su biya mu bukatu su ba mu mu idan kunne ya ji jiki ya tsira. A ɗaya waje na nemi jin ta bakin jagororin matatar man fetur wato Soras ɗin ta da magaran da na buga wayar jami'i mai kula da sadarwa da hulɗa da jama'a sai dai ga amsar da na samu. Labari muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. kuma da a gaida tamar bari Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ku karfe biyu ne da minti goma sha uku na dare a nan washington ga shirin na kasa na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba na kasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. Wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu tattara ne ka cokan mu bi wakilinmu a jihar Filato wato Ilyasu Kasimu domin mu ji wace irin ziyara ya kai ne ga wani kulab wanda ake buga wasa amma mutanen da ke da bukata ta musamman su ne 'yan wasan. Kasancewar wasanni yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke faranta ran ɗan adam kuma yake son yi ko kuma a yi da shi ko kuma ya kalla. Ilyasu gare ka. Tura ka san abin da kake yi. Coach Ado da mataimakinsa suna kallon wasa. An zo ta daga sai ka sake wasa. Wannan yaro ba buga wasan cikin shi. Wannan Wannan ita ce kungiyar wasan kwallon kafa ta guragu ta jihar Plateau, wato Plateau Parasoka Team, wanda suke samun horo a daban kwallon kwando da ke babban filin wasa na garin Jos. Parasoka yadda muka fara shi shekarun da yawa don da mun fara shi muna yi da rarrafe ne mun ɗau abin wasa muna yin wasa ne na guragu da mu zo duk sati haka ranar weekend saturday da sunday muna taruwa guragu muna ɗan yin ball ana dariya ana shewa to har abin sai ya kai muka zauna muka yi tunani muka ce a ah, to tun da abin ya kai haka why not mu fito da boris mu dinga hawa boris muna training sai muka gwada hawa muna training sai muka ga abin ya yi kyau kuma ya dace coach ado da yaran nasa suna yin wannan horo ne kullum da safe inda suke kokarin shiryawa gasar wasanni da ke gabansu eto eh ana buga farasoka a irin filin handball ko basketball amma especially an buga shi a filin handball saboda net ana amfani da net irin the same thing da na handball ne sannan kuma kowane team ana amfani da mutum bakwai ne can bakwai can bakwai mutum gola guda ɗaya sai 'yan wasa guda shida a ciki a cewar coach ado kungiyar tasa kan halarci wasanni a wurare daban-daban ciki da wajen najeriya duk da matsaloli da suke fuskanta dan kusan so uku kenan muna zuwa link mun je a kano mun je a abuja sannan mun je a kaduna farkon league namu da a abuja ne na je that's 99 bayan wannan mun sake buga wani kuma a 2000 a abuja din shi ma bayan wannan na buga all african game bayan wannan mun zo mun tafi mun bi kasina na je na buga musu wasa mun je Ghana mun je mun buga musu wasa mun dawo. Asalolin da suke hana mu cin gaba a farasoka eh, a Plateau da kuma Najeriya shine sa hannun gwamnati a cikin farasoka kanda ake sawa a kowace irin wasanni na masu kafa. irin sadaukar da kai da coach ado yake bai wa yaran nasa da wannan wasa na kwallon guraku yana nuna irin yadda ya amanna cewa taimakawa na baya domin su miƙe shine mafi a'ala ga rayuwarsa ina da buri da yawa akan wannan wasa domin ina neman ya za a yi mu ci gaba gaba daya don muka ci gaba gaba daya kamar ni ne na ci gaba in na ci gaba su ma kamar su suka ci gaba rasoka abu ne wanda zaka dogara da kanka saboda abu ne wanda ya fi zama a hanya kana roƙon mutum kuɗi ya fi dai ga suna abubuwa da yawa na gani yan uwana guragu suna yi ne a tv ma shi ne na sha'awa ne wan kamai eh sun burge ni ni dai jibrilu jaratu bani da nakasa ba na izgiri ko cin zarafi kamar nakasa watakila ka gani ni yanzu gobe da na kasa ikon Allah shi ne yayyama wata ran ka rasa in haka ne ya baka san shi sai ya mara harama mu dai mun san na kasa ba ka sawa ce ba je kai ilimi dan ka zamo jiwon al'umma ni dai na san na kasa ba kasawa sawa ce ba don ka zamo jigon al'umma. Mu dai mun san da ba kasawa ce ba, je ilimi don ka zamo jigon al'umma. Mu dai mun san da ba kasawa ce ba, je ilimi don ka zamo jigon al'umma. Har ila yau muna tare da Ilyasu Kasimu ɗin inda za mu sake bin shi. mu ji tattaunawar da ya da wani shi ma daban mai koyar da wasanni wato Sani Court. Inda ma sautin na Ilyasu ya fara da iska da motsin abubuwan da ke faruwa a wajen na harkar wasa. Ga Coach Sani zuwa wannan fili da ke harabar tashar jirgin ƙasa na Jos duk safiya abu ne da ya zama al'ada. Kullum safiyan yakan zo domin ya koyar da yaransa na kungiyar Gimbiya Academy. Sannan bayan nan ya tafi nashi wasan. Na fara bol tun ina yaro tun ina ma primary school. Tun ina yi a cikin masu kafa haka amma ni a zaune nake yi. Yanzu lokacin da za mu je macin ko da mun je haka zan aje stick na buga a zaune. To daga baya haka dai na zamanto na karbi timlin timlin yana hannuna shi gina ma magana lissafa wajen shekara ashirin da ya wuce duk da cewa kafa ɗaya gare shi coach sani bai jin cewa yana da wata nakasa a tattare da shi hakan kuma bai sa yaransa da abokan aikinsa sun ga kashinsa wajen iya koyarwa da tafiyar da yaran nasa ba. Bole na abu ne mai wanda take min sha'awa ina yi na da daga school zan yi tun ana hana na gida ma abin ya zama dai ana ta hana ana ta hana ni dai daga karshe sai wani yayan mu yana Kano ya ce a ban kawai in zan daina zan daina in ba zan daina ba zan ci gaba da shi to gashi har Allah ya kai mu wani matsayi mai girma kuma biya for me gaskiya yana kokari a cikin coaches na grassroots is one of the best coach da na gani tunda ni ma na buga wani dashi har na zama officials na team din gaskiya yana kokari sosai abu na ɗaya da yake burge ni da ni da shi shine yana ba mu confidence fiye da yadda muke tunani duk girman mutane yana taro mana su much idan ya taro mana yana ba mu confidence cewa waɗannan ba su fi ƙarfin mu ba suna da kafa biyu muna da biyu don haka duk abin da za su iya za mu iya akwai dai wasu Allah ya tabbake mu a ciki mutum biyu dai duk suna Norway eh duk suna Norway sun samu tim a Norway wasu kuma sun daina bol din yawa wayannan duk wanda na kafa tim din sabi ne wayannan yanzu ina da three set this is my second set wannan dai wannan set din yana da yan wasa sun kai 35 wannan second set first set kuma sun kai 40 su kuma wancan su 26 ne kanana bol ba wani abu ne wanda ya zama to sana'a ce wani abu ce kuma wanda ta zamanto tana taimakon yara don ba zan manta ba wancan satin akwai wani mutum ya zo ma yana min magana akwai yaran su ya tambaye ni ne kotun su nace ni ne kotun su ya ce min to yaron baya zuwa wajen aiki sai nace to ba wajen ba waje na yake zuwa ba dan ni in ya zo waje na ma baya wuce awa daya nake sallaman shi ya tafi to ka duba dai ina yake zuwa to daga karshe da aka duba ina yake zuwa sai aka ka same shi a tare da wasu mutanen banza ma shaye-shaye suke to kaga nan mai shan bol mai buga bol ma ba bai shayi shaye-shaye da sauransu daga nan coach sani yake burin ya kai ga inda shi ma wata rana za a ce ya taka rawar gani buri na game da kwallo ni ma ina son zama wani akwai manya-manya kotun irin su bros ba zan manta ba coach ne yanzu ya zama manager ne shi to ni ma ina so girma na ya kai haka akwai irin su babawa lecturer as a player to amma yanzu Allah ya taimake shi ya zama manager let's go tutu let's go tutu Ilyasu Kasim daga Jos Nigeria domin gode malam Ilyasu sai Allah ya kai wa wani sabon shirin na na kasa ba kasawa ba in Allah ya so za mu sake waiwayar ka in akwai wani abu to yanzu duka duka nan shirin ya kammala a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya haɗu musamman wacce take haɗa mana sauci, Julie Lazarus Gresham. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Kuma da la'agai ga Usman Ahmad Kabara yanzu kuma ga sharhin jaridun ƙasar Ghana. Za mu so sharhin na yau ne da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic wadda babban labari ta shine cin hanci. ba shi da kalan jam'iyyun siyasa. Wato Martin Hamidu ne ya bayyana haka a ainihin wurin zaman tantance shi a nan a majalisar dokoki jaridar ta ce tantance wadda shugaban ƙasa ya nada a matsayin mai ɗaukaka ƙara na musamman mr martin alamisi benz kaiser hamidu a ranar talata ya ƙayatar ainun a matsayin uwa ta dukkan tattancewa har yau dai a jaridan ta daily graphic tuc tana goyon bayan matsayin gwamnati na rage kuɗin ababen kyautata halin rayuwa al'umma na ƙasa. Sai kuma a shafi na goma sha bakwai, tsohon shugaban ƙasa Jerry John Rawlings ya yi kira ga ƙasar Cuba da tallafawa tattalin arzikin ƙasar Ghana. Jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasar Jerry John Rawlings ya yi kira ga ƙasar Cuba daga ci gaba da baiwa ƙasar Ghana taimako a fannin na shugaban halin rayuwa da tattalin arziki. In mun koma ga ainihin sauran jaridu da daman su yau sun yi sharhi ne a kan wannan wato tantancewa da aka yi wa Martin Hamidu. Ga abin da Crusading Guide ta ce. Martin Hamidu ya burge ainun a zaman tantance shi. Jaridar Ghanaian Times cewa ta yi, Martin Hamidu ne wadda ya fi dacewa a matsayin mai ɗaukaka ƙara na musamman. Sai kuma jaridar Liberty martin hamidu ya samu amincewa a matsayin mai ɗaukaka ƙara na musamman babu hamayya bari yanzu mu leƙa jaridar da daily dispatch wadda babban na ainihin labarinta shine rashin aikin yi na addaban shugaban ƙasa mai yasa kashi biyu da digo takwas kawai na mutane dubu ɗari ɗaya da sittin da takwas suka samu aiki sai kuma wannan ainihin labarin yaushe akufu ado ya zama kakakin rollins jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki wato national democratic congress sun nuna mamakin su game da yadda cikin kiftawa da basmilla shugaba na da dankwa a kufa ado ya zama kakakin tsohon shugaba jerry john rollins sun nuna cewar sun rasa kalmar siffata wannan lamari shugaba a kufa ado wadda a lokacin da yake attorney general ƙashin mulkin kufuwa shi ne wadda ya tuɓe Mr. Rawlings daga ainihin dukkan kariya da kundin tsarin mulkin ƙasar ta bashi yau ya dawo shi yana mai kare Rawlings cewar 'yan jam'iyyarsa ba su mai da shi komai ba. Na wannan sharhi na Daily Dispatch muka iso ƙarshen sharhin jaridun Ridwan Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To ba da la'agai da Redwood Muktar Abbas yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum radio suna na Abubakar Muhammad Shegun Daji a a hakikar majalisa dattawa suna yin wadda suka so don saboda an riga an shata jadawali na yin zaɓe a shi za a yi zaɓen shugaban ƙasa da farko amma sun ware su nuna su da suka so ba talaka kawo aiki ba ke saboda haka abin an ka shata mu talaka kuma sun yi na'am su ko sun karkace sun ci gari suka so saboda haka ya kamata yan majalisa su sun ina yin suka suna cewa talaka su kawo aiki ba wai kan kawo aiki ba saboda haka su san da sanin cewa ana lura da su kan su kawo aiki sun su suke yi Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka suna na Gamba Barau fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. A yau ina so na mika kirana ga ya al'ummar garin Fataskum baki daya babba da yaro namiji da mace. Don Allah don annabi mu kau da kabilanci mu so yan uwanmu tsakani da Allah. Irin zamantakewa da ake a wannan gari namu na Fataskum mai tsimbin tarihi mai albarka gaskiya za mu daɗe muna shan wuya idan har allah ya sa mun canja wannan al'amari namu ba yau ta kai ta kawo a garin fatastu idan kai ba ɗan kabila ta bane to ba za ka samu wani biyan bukata ta ɓangaren aikin ofis ko wani al'amari ba. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balija ta rabu da Najeriya. hakika sauka da shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya yi ganin matsin lamba da ta kici da kicin kicinyewa har ma ana yunkurin za a tsige shi a wannan mako hakika wannan sauka da ya yi daidai kuma da fatan allah ya sa wannan sauka da zama alheri ga afirka ta kudu da ma daukacin al'ummar nahiyar afirka baki daya to ma yanzu kuma ga labarai a takaice wani tsohon ɗalibin da aka kora saboda rashin ladabi da biyayya ya buɗe wuta a cikin wata makarantar sakandare da ke jihar florida da maraicin jiya laraba ya kashe mutane aƙalla goma sha bakwai babban jami'in kiyaye doka da oda na ƙaramar hukumar broward scott israel ya bayyana lamarin da cewa rana ce mai alhini ya ce wanda ya harbin sunan sunansa nicholas cruz kuma 'yan sanda sun kama shi a wani wuri da ke wajen makarantar ba tare da wata hayaniya ba. ƙarin sojojin sun isa babban birnin sudan ta kudu a zaman wani bangare na rundunar kare fararen hula na yanki da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya bada umarnin a kafa duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci wato sai kuma da la'asar kenan za ji wasu abokan aikinmu za su kawo sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman masa fil hashim gubal da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da injiniyan mu na wannan hantsi jimmy cook baba ya koma kiri ne ke sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum